cikin bacci aka ce mini hau sai na hau sai na zo na gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu abdullahi abdullahi bin salam zai mutu wa a cikin bil urwati wusta yana rike da an igiya amintacce wa fi riwayatin tilkar rawlatu islam wancan nan kamar da man ka gani kore musulunci wa zalikal umur wannan ya shige daga gani umurul islam ya shige musulunci wa tilkar urwatu wannan giya daga gani urwatul uska giya ne amintacce wala walan tazala mutamassikan biha ba za ka gushe ba kana rike da ita ta da mutu har ka mutu rawahu man shaykhani da muslim sun rawaito wannan hadisi an abi murrata radiyallahu anhu qala ataitul madinata na zo madina falakitu na gamu da abdullahi bin salam faƙala sai ce min ala ta ji ku maka sauri kan wata muran maka zo wuri na ba in ciyar da kai soyayyen gari idan sun yi gari haka sukan soya shi kamar yadda ake soya gyada, sai haɗa da dabino a sa zuma ana ci shi ne ce maka ni ba in ciyar da kai sauri kan soyayyen gari da dabino wata dukulu ka shiga bai baitin cikin ɗaki sun zai ce in na ka bi allin arriba biya bashi kai kana wani ƙasa ne wannan kasar riba ya waka ce bai za ka na laka ala rajulan haƙun idan kana da haƙƙi akan mutum ba hada laka himlatai timne ya baka hadayan dawa kayan kaikayi aw gimla sha'ir ko kayan sha'ir fala ta khudhu ka karba fa inna riban riban rawahu al-buhari falamma ghazala al-maut li ma'ad min jabal yayin da mutuwa ya halatto ma ma'ad dan jabal sahabi ne radiyallahu anhu kila lahu aka ce masu ya aba abdurrahman ya abu abdurrahman kamin ka mutu aw na kai mana wasu wasici qala sai ce yana kwance ajli suni ku zaunar da ni sun maƙala sun ce innal iman إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما kaga ilimi da imani suna can a matsayin da suke duk wanda ya neme su zai sami ku nemi imani kala zalika ya guda ka sala samaratu so uku to a ina za mu nemi ilimin a ina za mu samu imanin sai fasara masu makalati iltamisul ilma ku nemi ilimi inda arba'atul halin wajen mutum hudu da na san su malamai inda uwaimirin wajen uwaimiru abin dardai ku nemi ilimi inda salman farisi ku nemi ilimi inda abdullahi bin ku nemi ilimi inda abdullahi salamin allazi kana yahudiyan wanda dama yahudi ne wa aslama da domin فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجد كننا النبي ناتوا إنه عاشر عشرة shine cikon goma da na ambata na mutum goma a cikin aljanna Alhamdulillah min salamin radiyallahu anhu qala lamma urida qatlu Usman yayin da yan tawaye suka taru suka kewaye gidansa ina Usman suna so su kashe shi jitu sai na zo da Abdullahi Salam fa dakhaltu alayhi na shiga wajen sayyidina Usman fa qala sayyidina Usman ya ce ma ja'a bika me ya kawo ka Abdullahi Salam a wannan hali da ake cikin yan tawaye sun kewaye kobar gidana da hilan kana mai shigowa ma ja'a bika qultu na yace jitu na zo ne fi nusratika fi nusrika a cikin a cikin taimakonka ina so ka fita kala ce khuruj ilan nasi fita wajen mutane fadarudu ka kore su anni gabare na fa inni kharijan khairul laka ni mai fitar da mafi alkhairi ne ni mai fitar da mafi alkhairi ni minka dahila ma'ana ka je ka kori mutanen wani wanda ya fi alkhairi fiye da kai zai shigo wajena zai shigo wajena abdullahi bin salam ya ce fara na fita ba kun na ce ayyuha nas ku mutane innahu na ismi bil jahiliya ni sunana a jahiliya fulanin wani ne fasammani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ambace ni abdullahi